Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitocin da suka hada da mita 20 da 26 da 31 da 42 da kuma mita 61. Duk lokacin da ake so ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro ta gidan rediyon VOA Africa kan mita biyar a birnin Niamey. Kai tsaye kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da dalol da niyya da kuma nomad FM. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka Assalamu alaikum Jummai Ali tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki mun dawo domin gabatar muku da wannan shirin. Bayan kun gama jin labaran duniya, jaridar da Nation ta yanar gizo ta buga labarin cewa shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya zai nemi majalisar dokoki ta ba shi ikon gaggawa domin ya samu sukunin tankarar kuma da tattalin arzikin Najeriya. Muna da rahoto akan wannan batu, wanda kuma a kai ne muke son kuma mu ji ra'ayinku. Akwai kuma labarin wasanni. jama'a assalamu alaikum. Batun Sudan ta kudu ya kasance batu mafi mahimmanci yayin da sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ke ganawa da shugaba Uhuru Kenyatta a yau Litinin. da kuma ministocin harkokin wajen kenya da uganda da somalia da sudan ta kudu a birnin nairobi sakatare kerry na ran gadin wasu kasashe uku ne ya kuma bayyana cewa amurka za ta bai wa sudan ta kudu wani sabon tallafin kudi har na dala miliyan 138 wanda za a yi amfani da su wajen samar da abinci da ruwa da magunguna da ga waɗanda suke bukata ke da har ilawa ya gargaɗi shugabannin ƙasar ta sudan ta kudu da su guji sake tsin da ba ƙasar cikin sabon yakin basasa ya kuma ƙara da cewa akwai buƙatar a tura dakaru dubu hudu a ƙasar waɗanda kwamitin sulu na majalisar ɗinkin duniya ya ba da umarnin a tura to a ɗaya ɓangaren kuma batun cin hanci da rashawa da kuma tsaro na daga cikin ababen da kerry zai tattauna a kai idan ya isa najeriya nan gaba a wannan mako najeriya dai na ɗaya daga cikin ƙasashen da zai ziyarta inda ake sa ran zai gana da shugaba muhammadu buhari kan taɓarɓarewar tattalin arzikin ƙasar yayin da wannan ziyara da zai kai abuja da kuma birnin sokoto da ke arewacin ƙasar wannan ziyara wacce mai yiwa ita ce ta karshe da wani babban jami'in gwamnatin shugaba barack obama zai kai kasar na zuwa ne a daidai lokacin da kasashen biyu ke ci gaba da kokarin kyautata dangantakarsu bayan wasu shekaru da a kwashe ba a jituwa an fara samun rashin jituwan ne tsakanin kasashen biyu tun daga zamanin tsohon shugaban kasar goodluck jonathan ita dai najeriya ta yi kirarin amurka ba ta ba ta makaman da za ta yaƙi ƙungiyar boko haram arewa maso gabashin ƙasar amma amurka a nata bangaren ta ce tana gudun kada sojojin najeriya su yi amfani da makaman nata wajen cin zarafin bil adama labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a yau litinin prime ministan turkiya mevlut cavusoglu ya faɗi cewa ya zama dole ƙasar ta kakkaɓe mayakan isis da ke kan iyakarta da siriya waɗannan kalamai na prime minister na zuwa ne bayan wani harin kuna bakin wake da ya halaka mutane 51 a ranar asabar yayin da ake wani bikin aure a kudu maso gabashin turkiya shugaba Recep tabi Erdogan ya ɗora lakin harin akan ƙungiyar ISIS wanda aka kai a birnin Gaziantep lura da cewa an yi amfani ne da yaro mai shekaru tsakanin sha biyu zuwa sha hudu a wata sanarwa da ya fitar a baya Erdogan ya ce babu bambanci tsakanin yan ƙungiyar ISIS da tsigirin jam'iyyar Kurdawa ta PKK da kuma biya malamin nan dan Turkiya da ke zaune a Amurka wato Fethullah Gulen wanda erdogan ya zarga da kitsa juyin mulkin da bai yi nasara ba a baya tuni dai fadar white house ta yi allah wadai da harin na gaziantep tana mai cewa waɗanda suka shirya harin ragwaye ne kuma marasa imani lura da yadda suka kai hari a wajen bikin aure sanarwar haila yau ta ce mataimakin shugaban ƙasar amurka joe biden zai kai ziyara a ankara domin jaddada matsayar ƙasar na haɗa kai da turkiya wajen yaƙi da ayyukan ta'addanci wani mayakin jihadi a kasar mali ya amsa laifin ba da umarnin rusa wasu kayayyakin tarihi da wani masallaci a birnin tumbuktu a lokacin da ake sauraron karar a yau litinin a kotun hukunta manyan laifuka ta icc da ke hague ahmad alfaki almahadi ya ce bayanan da masu shigar da kara suka gabatar kan yadda aka kai hari ya wato wanda ya lalata kayayyakin tarihin daidai ne ya kuma nuna nadamarsa inda ya nemi mutanen ƙasar ta mali da su gafarce shi masu shigar da kara sun ce almahdi mamba ne na kungiyar 'yan ta'adda wato ta ansaruddin da ta karbe ikon wani yankin birnin timbuktu a shekara ta 2012 yayin da mayakan suka karbe ikon arewacin mali tsagerin su lalata gidajen tarihi goma sha shida inda suka yi zargin cewa ana bautar gumaka ne majalisar ɗinkin duniya ta gyara waɗannan gine-gine bayan da dakarun da faransa ta jagoranta suka fatattaki mayakan daga arewacin mali a shekara ta 2013 Mahmud Lado ya karanto labaran duniya. jaridar the nation ta yanar gizo ta buga labarin cewa shugaba muhammadu buhari na najeriya zai nemi majalisar dokokin najeriya ta bashi ikon gaggawa domin ya ɗauki matakan gaggawa na farfado da tattalin arzikin najeriya wakilin sashen hausa umar faruk musa ya dubi wannan rahoto ya aiko mana da rahoto a kan cewa amma wani kwararre akan sha'anin tattalin arziki kuma wanda ya taba aiki a ofishin tsare-tsaren tattalin arzikin Najeriya Dr. Nazifi Darma yana bayyana min cewa a lallai gwamnatin Najeriya ta makaro saboda waɗannan dokoki da ake kokarin a baiwa shugaban Najeriya damar ya aiki ko ba tare da su ba ai da ma dokokin sun ba shi damar yin wannan aikin ba sai ya nemi wani ƙarin ƙarfi daga majalisar ƙasa ba. To, Hausawa suna cewa wai ranar gini ranar zane. Wannan zuwa abin da gwamnati ta gaskiya ya zama wato ga malam masallacin da kibu bayan hari domin da garan da aka ce an zafi wannan gwamnati a watan maris shekara da ta wuce zuwa yanzu kusan an samu shekara kusan ɗaya da rai. kuma duk inda aka ce an zaɓi sabuwar gwamnati to kamata a ce wannan gwamnatin ta zauna da 'yan jam'iyyata wanda yake Allah ya ba su ilimi da ƙwarewa a bangarori na rayuwa da yawa musamman kuma tattalin arziki ya zama cewa sun fito da tsare-tsare inda daga an ba su mulkin nan to kaga wannan tsare-tsaren za su ƙoƙari fara aiwatar da shi amma shi shugaba Muhammadu Buhari ya sha ba da uzuri cewa an ki ganawa kuma an ki ba gwamnatin da bayani kafin mu shigo to amma fi sabilillahi a ce an zaɓi gwamnati shekara ɗaya da yan kai a ce har yau babu wani takamaiman tsarin ci gaban tattalin arziki da ta fito da shi kuma na sha faɗa wannan magana zan kuma ci gaba da faɗa idan har ba ka sami wato abin da ake kira ta economic advisor shine babban mai ba da shawara na tattalin arziki ba wanda yake yana da matsayi daidai da minista dan farka mai ba da shawara yake ba zai iya zuwa yau ministoci magana ba da gaskiya zai wahala ya iya fito da tsare-tsaren tattalin arziki da za su gamsar wanda ministoci za su yarda da shi kuma su masa baya. Yanzu kana ganin kamar wannan ƙarin karfi da yake nema daga majalisa kamar ba wani tasiri da zai yi wurin taimakawa farfaɗo da tattalin arzikin Najeriya kenan? Ai dokokin da muke da su musamman doka ta ba da kwangiloli da ake ce masa Procurement Act kana ta ba da dama a yi waɗansu ayyuka ba tare da an bi tsawon hanyoyin ba da kwangiloli kamar yadda ake da su ba. To amma gaskiya duk waɗannan karfin doka da shi shugaban ƙasa ƙasa yake nema gaskiya za su iya yin tasiri na gajeren lokaci amma abin da tattalin arzikin ƙasar ne yake bukata shi ne tsari na dogon lokaci wanda yake zai sa ƙasar ta farfaɗo kuma ta samu ɗorewar arziki da ne wanda kuma gaskiya babu wannan tsari yanzu. Dr. Nazifi Zarma kenan kwararre akan sha'anin tattalin arziki. Binciken da ne a fadar gwamnati ya nuna cewa lalle waɗannan matakan da ake neman a yi aiki da su bayanai ne da suke fitowa daga bangare na mataimakin shugaban kasar Najeriya. Sau da Malam Garba Shehu kakakin shugaba Muhammadu Buhari a tattauna da na yi da shi ya ce. A wannan fa magana da aka ɗauko ta mu ma mun karanta a jarida ne ina tabbatar maka cewa idan ma an fara yin wannan magana shawara ce watakila wasu suka kawo ta wani bangare na gwamnati. Gwamnati kuma yau ba irin shawara wurin da ba a neman ta da ita a yanzu nan da nake magana magana ina tabbatar maka cewa mu a iya sanin mu wannan magana ba ta zo gaban shugaban Muhammadu Buhari ba kila za ta zo nan gaba amma a saurara a gani tukunna amma yanzu dai magana ba ta zo kan gabansa ba to za a yi cewa kila ofishin mataimakin shugaban kasa take tun da can ne kusan headquarter tattalin arzikin Najeriya yake eh to sai a saurare su in hakan ne domin daga ofishin mataimakin shugaban kasa su kansu aka ba su shawara irin wannan ai sun tattauna ta sai sun sun tace abin tacewa sun ga cancanta da rashin cancanta sannan sa aiko da shawarwarin su da shi shugaba Muhammadu Buhari a yanzu da nake maka magana ba su aiko maka wata shawara akan wannan magana ba Malam Garba Shehu kenan kakakin fadar gwamnatin Najeriya Umar Faruk Musa Amurka a Abuja Najeriya To kuma masu sauraron mu muna son mu ji ra'ayinku akan wannan mataki da aka ce shugaba Buhari zai ɗauka bayan mun buɗe layukan waya. taimaka makaho kake gidan shi sai da mai ma iso kai ko ka a fili yake in ya so za ka gan shi kawai in ya ki ba shi nan zai fake ya kake ta da jijiyar wuya akan wanda gudun ka yake duk sanda ka debo rigima wallahi kanka za ta fake dan Allah dan uwa talaka kare su can ka bar rigima lallai shugaba yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To kiranmu ta yau kiranmu na farko a yau ta fito ne daga Kaduna. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. To muna jin ka eh, Sunana Ibrahim Halaran To Malam Ibrahim muna jin ka. To gaskiya na yi murna da jin wannan labari na ganin cewa tattalin arzikin Najeriya yana sabda da ko kuma ya shiga wani yanayi. kuma dole ne shugaban kasa ya ke tsayin daka na ganin cewa duk hanyoyin da abu a da an gyara an fita daga irin wannan hukunci da kuma tsananin da ake fama da shi a yi a gyara kuma 'yan majalisun su ba shi goyon baya saboda ƙasar nan ba wai shi kaɗai ne zai yi gyara a kan ta ba mu ma al'umma mu ba da gudunmuwa su ma 'yan majalisan su ba da gudunmuwa ƙasar mu in ci gaba mu ne muka ci gaba gaba sai mu. To mu ma mun gode Malam Ibrahim har yanzu dai muna Kaduna. Salamu alaikum. Muna jan ka. Eh, an kuma rediyon ka tana kunna don Allah ka kashe. Eh, mai magana laula faula ya zama gida sai mata kwatakwarin Najeriya. To, mi an ra'ayinka? Ina eh, ra'ayina, eh, dama shawara na da shugaban kasa. Halo? Muna jin ka, muna jin ka. Eh, kamata yi sai ma talakawa, sun talakawa sun zaɓe shi ko ba gaskiya ba. To masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kuma muna karɓar ra'ayi ne a kan shirin da aka ce shugaba Muhammadu Buhari zai yi na neman ikon gaggawa domin ya samu sukunin farfado da kuma tattalin arziki to mun sami kira daga yola salamu alaikum kana da magana da muhammad usman Hassan daga yola to muna jinka ka to ra'ayina shi ne dama irin wannan ne muke jira muhammadu buhari ya dau mataki tun talaka mu sha wahala sosai ba daga sa, dama irin wannan ne ya talaka suka tsaya suka zaɓe suna jira irin wannan ne ya dau mataki daga To mun gode da wannan ra'ayi naka daga Yola bari mu gangara Gombe. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Halima Jibrone ko ban dai gane ba ko wace ce ba. To me a sunanka menene kuma ra'ayinka? to ban da ake ra'ayi din ba haida shi sa <laughs> ka kira baka san kuma ko mai ma ake magana da ake ba akai ana magana ne akan shugaba Buhari ya ce zai nemi zai nemi ikon gaggawa daga majalisa domin ya tunkari tattalin arziki to salamu alaikum kaduna eh, kuna magana ne da Taiwan. To, daga ina? Daga kafantan. To, muna jin ka, amine ne ra'ayinka. Ni dai na yi murna dai kawai da na samu yi magana da ku da mun na dade na ni kai wajen wata uku na ta neman ku. To, mu ma mun ji daɗi da ka same mu bari mu yi nasarawa. Salamu alaikum. Nasarawa kuna ji na? Eh, yana jin ki. To, dawa muke eh. magana. Musa Usman Doma. To, mi an ra'ayin kamalan Musa? To, na shi ne tun da wancan mai magana ta zo ya ce gwamnati APC ta kasa ya kamata cewa kamun su nemi zaɓe ya kamata cewa su fara abu nasu ba. Da mutane amma ga shi ba su yi koyo ba sai suna kame kame ga mai magana. To, bari mu je Katsina. Salamu alaikum. Abu alaikum salam. To, muna jin ka. gaskiya ina ba da goyon baya ga wannan kira da aka yi ma muhammadu buhari akan tattalin arzikin ƙasa to da wa muke magana shehu mai barkono funtuwa to malam shehu mun gode da wannan ra'ayi naka to daga birnin shehu bari mai jihar yobe salamu alaikum Ayo, alaikum salam to muna jinka. ka mai magana alkasun ali mai gwagwula garin fitosko to me an ra'ayin ka ko dai a ra'ayin mu muna so ba wa hali gaggauta kawowa duka abin da yake ci gaba ne a Najeriya wanda ya zo ya zama ne yanzu gaskiya talaka har ya so kosawa da shi ya kamata To bari mu nufi jihar Niger ɗazu na yi kuskure na ce birnin Shehu Katsina ne birnin Dikku. To, salamu alaikum. Wa alaikum assalam. To muna jin ka. Muna tare to muna tare da halittu na kula mu na masu To me an ra'ayinka? Da nake gani eh, yan majalisa su baiwa shugaban kasa eh, goyon baya dangance da kudurin da ya sa a rayuwar shi domin shi ya san abin da ya sa ya a yi haka din. Mu muna goyon bayan haka din. To mun gode da wannan ra'ayi bari mu je ga mutum na gaba. Salamu alaikum. Wa alaikum salamu. Na wuni. Ina gajiya. Ba ta lauha. Dangane nan kuduri da ya zo da shugaban mu muna fatan yadda Allah ya shiga mashi gaba. To da wa muke magana? Muna magana da Abubakar Tanko. To mun gode da wannan To mun gode da wannan ra'ayi naka. Bari mu yi zamfara. Salamu alaikum. To muna jin ka. Na na bala ta bai da karamin hukumar ta gudu daga zamfara. To muna jin ka kuma rediyon ka tana kunna kashe. A Rediyo da aka da ke. To. Wato ra'ayi na duk abin da Buhari ke so 'yan majalisa su ba su domin ya faru da tattalin arzikin ƙasar Najeriya. To, mun gode da wannan ra'ayi. Muna kuma ƙara godewa dukkan masu sauraronmu da suka yi ƙoƙari suka samu bugowa waɗanda kuma ba su samu dama ba, aka ce gobe ma rana ce. To yanzu kuma sai a dakaci labarin wasanni. Labaran wasanni. Jama'a barkanku da wannan lokaci mu da sadoma da ko a wani sabon shiri na labaran wasanni. To a akalla kasashen Afirka guda tara suka baro birnin Rio de Janeiro na kasar Brazil da lambobin girma a ƙarshen wasannin Olympics na wannan shekara da aka kammala a wannan karshen makon da muka baro. kenya ce daga cikin kasashen afirka ta fi kowa yawan lambobi domin ta baro rio de janeiro da lambobi gamar guda goma sha uku da suka hada da shida na zinari shida na azurfa da kuma ɗaya ta tagulla sai afirka ta kudu da ta samu lambobi guda goma ethiopia tana da takwas ko d'ivoire tana da biyu sauran su ne ƙasar burundi mai lambobi biyu da jamhuriyar niger da ta samu lambar azurfa guda daya da tunisia da misira wanda suke da lambobi uku uku amma duk tagulla ne da kuma najeriya wacce ita ma dai ta samu lambar tagulla daga kwallon kafa da ta yi to wanda suka fi kowa lambobi a ƙarshen wannan wasan su ne amurka ita ce ta farko farko a duk duniya din ma domin su sun baro wannan ƙasa ta brazil da lambobi jimilla 121 da saka hada da 46 na zinari 37 na azurfa da kuma 38 na tagulla ta biyu ita ce ingila da jimillar lambobi 67 sai china mai jimillar lambobi 70 amma ingila ta fita na zinari da yawa ita kanta mai masaukin brazil ta karkare ne a matsayi na goma sha uku inda ta samu lambobi jimilla goma sha tara da suka hada da bakwai na zinari shida na azurfa shida na tagulla a jamhuriyar Nijar mutane sun so da a ce Nijar ta samu ɗin lambar zinari amma duk da haka suna farin ciki da kuma nuna gamsuwa ga kokarin da dan wasansu na taekwondo abdulrazak isuhu alfagar ya yi ko da yake abdulrazak isufa alfaga bai samarwa kasar nijar tagullar zinariyar da aka yi ta mafarkinta ba yan kasar waɗanda suka hana wa idanuwansu barci har zuwa karfe uku na daren asabar wayewar lahadi domin ganin yadda za ta kaya sun jinjina wa kuzarin zakaran na taekwondo wanne ya ciro tagullar azurfa a cewar su bukatar dala kasawa sunana mamudu salai mun ji ma bamu ji a kira sunan niger wannan ma wani alheri ne muna kankanan yara lokacin da niger ya ta yi wannan wasannin na jez olympic da isaka da dabore ya kawo muna medai dor kenan da abdulrazak yusuf alfaga wasan nan da ya yi mun shi dadin shi ko da allah bai bashi sa'a ba ya ki medai wannan na zinariya ko da ya samu na arjen king alhamdulillah za mu ce ko ina cikin duniya sai an kawo zancen niger sunana nafisa yusuf alfaga wasan shi dai farkon shi ne da ya ta yi wasa jo olympic wasan shi ya burge mu kwarai sosai Eh, gaskiya kwalliya ta biya kudin sabulu a tarihin kasar nijar Niger bayan ka Dabore ne ya kawo medai lokacin da ake ba su medai da na ga drapo in Niger za ta hau sama gaskiya na ji daɗi ya birge ni kamar wani vibration ne kake ji a jikinka ga drapon kasan ku nan kin sakan wayansu kasan da aka ce su ne champion abun yana daɗi a ranar larabar da ke tafi ne ake sa ran dawowar tawagar ta Niger daga birnin Rio de Janeiro inda kasaitaccen tarbe ke jiran su a nan Yamai Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To a gaishe ka Suleiman. To jama'a duka duka abin da ya sawo a shirin labaran wasannin wannan litinin kinan sai kuma gobe Allah kai mu mu ko su. wasu. A madadin dukkan wakilanmu na yau Suleiman Mummuni Barma da Hassan Maina Kaina da Haruna Mamman Bako, Aliyu Mustapha Sakwata ne a Washington. To yanzu kuma sai sharhin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. girgijen yankin arewacin amurka a yau ya ba da wani yanayi mai kyau na yin bikin murnar kare wani muhimmin dabba a duk faɗin duniya wato tsuntsaye masu kaura. a ranar goma sha shida ga watan agusta shekarar alif ɗari tara da goma sha shida amurka da burtaniya wacce ta wakilci kanada sun sanya hannu akan wata yarjejeniyar kiyaye tsuntsaye masu yin kaura don ba da kariya ga wannan albarkatun halittun na ƙasashen biyu wadda ita ce yarjejeniyar ƙasa da ƙasa ta farko domin kare tsuntsaye kuma tana cikin kariyar farko da aka baiwa gungun dabbobi wannan yarjejeniyar tsuntsayen ita ce gimshikin nasarori da aka samu wurin kiyaye tsuntsaye biyo bayan dokokin tsuntsayen da ƙasashen biyu suka aiwatar a shekarar 1917 majalisar dokokin kanada ta rattaba hannu akan dokar kare tsuntsayen a shekarar 1918 kuma majalisar dattawan amurka ta biyo sawu ta kafa dokar kiyaye tsuntsaye masu yin ƙauran daga bisani amurka ta kulla irin wa'annan yarjejeniyoyin da mexico a shekarar 1936 da kuma kasar japan a shekarar 1972 da kasar rasha a shekarar 1976 ministan mahalli da canjin yanayi ta kanada catherine mckenna ta ce kokarin kasashen nasu biyu ya haifar da alheri musamman wurin karin yawan zabuwar ruwa ta ce tana alfahari da aikin da suka yi amma a cewar rahoton da aka fitar akan tsuntsaye a yankin arewacin amurka ya tabbatar da akwai babban kalubale a gabansu ta ce ta san wannan aiki ba zai gagare su ba kuma ta ce tana hasashen za a dora akan nasarori da suka cimma a baya sa'annan za su iya yin aiki tare su maido da sauran gungun tsuntsayen abun al'ajabi ne a ce a nahiyar arewacin amurka babu zabuwar ruwa ba agwagi ba shaho ba saurin tsuntsaye a daidai wannan lokaci da aka fice daga karni na 20 a ce abubuwa sun zama haka in ji daraktan ma'aikatar kifi da namun daji na amurka domin aikin su ne kiyayewa da tattalin arzikin tsuntsayen masu kai komo da inda suke kafa zangonsu ya ce ko shakka babu wannan yarjejeniyar ta inganta wurin kare rayuwar tsuntsaye namu kuma har yau tana ci gaba da haɗa ƙoƙarin ƙasashen biyu amurka da kanada don kare tsuntsayen a faɗin iyakokin ƙasa da ƙasa. sharhin muryar amurka na yau kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka to kafin mai sallama ga takaitattun labarai to batun sudan ta kudu shine kasance batu mafi mahimmanci yayin da sakataren harkokin wajen amurka john kerry yake ganawa da shugaba a kenyatta a yau litinin da kuma ministocin harkokin wajen kenya da uganda da somalia da sudan ta kudu a birnin nairobi sakatare kerry na ran gadin wasu kasashe uku ne ya kuma bayyana cewa amurka za ta bai wa sudan ta kudu wani sabon tallafin kudi har na dala miliyan 138 wanda za amfani da su wajen samar da abinci da ruwa da magunguna ga waɗanda suke bukata kerry har ila yau ya gargaɗi shugabannin ƙasar ta sudan ta kudu da su guji sake ma kasa cikin sabon yakin basasa ya kuma kara da cewa akwai bukatar a tura dakaru dubu hudu a ƙasar waɗanda kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya ba da umarnin a tura to a ɗaya bangaren kuma batutuwan cin hanci da rashawa da kuma tsaro na daga cikin ababen da kerry zai tattauna a kai idan ya isa najeriya nan gaba a wannan mako najeriya dai na ɗaya daga cikin ƙasashen da zai ziyarta inda ake sa ran zai gana da shugaba muhammadu buhari kan taɓarɓarewar tattalin arzikin ƙasar yayin wannan ziyara da zai kai abuja da kuma birnin sokoto da ke arewacin ƙasar wannan ziyara wacce mai yiwuwa ita ce ta ƙarshe da wani babban jami'in gwamnatin shugaba barack obama zai kai ƙasar na zuwa ne a daidai lokacin da kasashen biyu ke ci gaba da kokarin kyautata dangantakarsu bayan wasu shekaru da aka kwashe ba a jituwa an fara samun rashin jituwan ne tsakanin kasashen biyu tun daga zamanin tsohon shugaban kasar goodluck jonathan ita dai najeriya ta yi ikirarin amurka ba ta sayan mata da makaman da za ta yaƙi ƙungiyar boko haram amurka na ta bangaren ta ce tana gudun kada sojojin najeriya su yi amfani da makamanta wajen cin zarafin bil'adama. To sauraro yanzu dai nan misalin karfe biyar na yamma a agogon Washington DC kuma da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan dare sai kuma gobe da safe idan Allah kai mu. A madadin sauran abokan aiki Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake fatar Allah shi ba mu alherin sa amin.